Bari mu yi gargaɗi ga musamman ma masu ɗaukar nauyin 'yan bangar siyasa cewa za mu yi dirar mulki a kansu kuma ba za mu bari su samu barci ba. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Emmanuel Ejuku ke faɗan matsayin rundunar biyo bayan ran taɓa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a zaben watan gobe tsakanin shugaba Jonathan na PDP, Janar Buhari na APC da sauran 'yan takarar jam'iyyu goma sha biyu. Ojuku ya ci gaba da cewa Najeriya ba za ta wargaje don neman cimma burin koma waye ke son zama shugaban ƙasa ko gwamna ba. Manyan 'yan siyasa na mara baya ga wannan yarjejeniyar don gujewa irin misalin hari da aka kai kan wasu magoya bayan APC a gangamin Buhari a Ribas, da kona motocin kamfe na shugaba Jonathan Biyu Kormos a Jos. Irin wannan fitina ga sanata Alimadu Sharif ba ta rasa nasaba da yadda mutane ke bakakin maganganu ga wasu 'yan siyasa da ba sa ga maciji da su, inda ya ba da misalin kansa yake ganin komawarsa PDP ne daga APC, yasa wasu ke sukarsa da aza masa alhakin wasu laifukan wanda dai an zabe shi gabana sau biyu sanata sau uku kuma duk ran da zan tafi borno saboda karin shiga borno ana zuwa a dasa bom watakila kai ɗan jarida za ka sani suna tsorona ne saboda mutanen borno suna so na koko suna neman hanya ne in ina shiga kasan siyasan su zai kare amma ba wai saboda borno ba sa sona ba maganan wani dan siyasa a borno a da ko a yau ko a gobe ta siyasance ni ali sharif zan yi sa babu domin ina son tabbatar maka ali sharif ba barawo ba ne domin na yi gwamna na bar gwamnatin borno state biliyan 64 duk najeriya ba gwamnan da ya bari biliyan goma babu da kwaransa sanata dan juma goje da ya koma apc daga pdp ya ce sun yi na'am da yarjejeniyar wani abu ne mai kyau kwarai mu ma ma najeriya mu bi sahun sauran kasashe da suka ji masu demokradiyya kamar su ingila su amurka su indiya da makamantan su wanda kullum aka yi zaɓe lafiya kalau a gama lafiya kalau a yi kamfen lafiya a gama lafiya ba kashe-kashe ba soke-soke ba kone-kone sa hannun da aka yi mun daɗi a matsayina na wanda yake siyasa a najeriya kuma matsayina na mai batan ɗorewan demokradiyya a najeriya mu 'yan siyasa wannan abu ya kamata mu amfani da shi musamman kama kwanciyar hankali shi siyasa ba dole in ka tallata kanka in aka zaɓe ka shi kenan ka ci zaɓe in ba zaɓe ka ba ka hakura an kada kai dama abin haka ke amma mutum ya ci ƙarfi da yaji ba a son ka ka sai ka danna kowa ka kashe kowa ka mutsuke kowa ka ci zaɓe ta wannan bai zama demokradiyya ba ku kaɗan. in ba manta ba an samu barkewar rikici biyo bayan sanar da shugaba jonathan a matsayin wanda ya lashe zaben 2011 da hakan ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama nasiru da mai hikaya murar amurka daga abuja najeriya.